wannan babu kenan mai maganan kashe-kashen ainihin tsoro wajen daga cikin tsoro man yi galibu ala kalbihi hankul mauti habda tauba daga cikin hmm? mashi ne ها bayan su zuwa الخوف تختلف شجنا ها خائفين تختلف أقسام الخائفين أن مقامات الخائفين تختلف matsayoyin mukamai na masu tsoro mabambanta ne mana kowa da abin da yake tsoro kowa da abin da ke jin tsoron auren Allah kana tsoro gaba sai kana tsoron abin da ke yorin Allah amma akwai abin da kafi tsoro ko akwai abin da mutum yake tsoro saboda kana nan ba kai abin da mutum ya fi ji a karatun da kuma Allah ya masa fatahi a ciki ya ango abubuwa So, dole zai kasance yana jin tsoron na abubuwa din a duk da wannan matsala abin da zai janye ke da haka mutum ba kafa ya karɓa kawai ina dunkulewa ne ina tsoron Allah ko kuma ina tsoron azabar Allah azabar Allah da an fi wutan Allah na tsoron wuta Allah kai wutan na Allah shi mutum kamar da za ka zama ka bi hatsari a duniya hatsarin abun gurbi gurbi gurbi gurbi sai ka samu wani abu a ciki wanda ka fi jin su akwai wani ai ya kwana ina kuka inda gari zai waye ya ɗan da sake tabbatar mai ya faru jiya mun ji kayan wata kuka wani zunubi ka yi wa Allah sai ce hawa inda zunubi ne ai ba komai ne ba zunubi ne a wuri da yake kaman kuɗa bai fafa da yin kaɗai abin da na kwana ina tsoron mummunan cikawa saboda kawai kila da abin da inda ya kafa tunaninsa aka mummunan cikawa mai ya hango mai ya hango daga cikin mummunan cikawa kana hatsarorin kana ya ka zama ibadar ka gaba ɗaya ran da zaka mutu ka mutu kafiri shanda akwai hadari wanda shekarar wajen sama da ashirin yana kiran sallah shekaru yana bautar Allah kullum shi zai buɗe masallaci irin manyan masallatai irin kuma yadda aka ɗauki kiran sallah a irin matsayinsa na haƙiƙa yana kiran sallah wannan yawon hasumiya kada da ya tsinka wata ne da kiristoci kai zai kada ta masallaci ta koyo ya same ta shawarar ce yana son ni abinda da muka gaba da ni ka gaba na dina ballantana kuma an kana nufin aure aiki a ai auren ka zai ce to ba ba zai aure da kai gare ni ba ba zai ba ka ni ba kai da zai ne sai ke ba mai zai zama ke nan ta ke ce ka eh, sai ka masa gaskiya in dai ka zama kirista ka zai aure ka ka aure shi shi ke nan ya su ya shiga nan gidan din ya zauna a gidan su yana kaza zai sa kuma daga sama ya zulo ya faɗi ka kai ya burɗe shi kenan ya mutu haka haka shekara na ina bautan Allah nan yanzu nan zuwa gida wanda kawai shagon suna rija abin da zai yi rija kalma ce ko niyya ne to nan ya dubbo ya dubbo ya kalle ina shi ya shi sa wannan a gaba zai yi wani kuma wani abu zai hanga shi kuma kusan makoman abin mu yanzu ne muke karanta ta bakin wani da ka sa magana shi eh, yanzu muke karatun an mu gama wannan ya fi wancan haƙari wannan ya fi wannan haƙari wannan ya fi wannan hatsari ko da ana karatun tsoron Allah in an gama koke-koke aka watsa shi nan gaba da ya wuce kenan saboda sai baka zama a kan da kai ko ka bata yi mai hatsari kawai ka hango ba shi nan da iyaka ka kafa mallakar wuce ka kai amma ka tsaya ka tantance ga abin da kake bi wannan abu ne dai ina tunanin shi ni ko wannan abu yana gamo da abin da zai aku min akan haka da shi na kace muqamatul khaifina takhtalifu yajlibu ala qalbihi khawf al خوف qabla al-tawbah akwai wanda abin da irin jaye a kan zuciyarsa tsoron mutuwa kafin ya tuba mutum ya mutu kafin ya tuba kaga saufa saufan nan kusan a galabiyyar mutane saufan nan na dukan kowa zan ba ka kaza Allah ya da an yi kaza hakkar ma mutum baya ma sa ga lokacin da zai bari illa dai zan daina ka zan koma kaza ko abu ko kuma baka faɗi ba sanul halin ka ke nuna za ka bakkara za ka bakkara za ka gyara ba za ka gyara ba ƙarshe haka za ka tafi baka gyara ba a ƙarshe za ka wuce da sai zai gyara shi ba to kuma in mutum ta fi nan bai gyara shi ba ba shi da fa'urori a wurin Allah tunda ba wai mutum da kuma ba ya san kaza ba kyau kuma bai iya barinsa ba bai iya barinsa ba da shi mutu kaga da ganye zai gaban Allah yana ya sauna to akwai wanda zai ta bin wannan ya je ya dawo ya kalli lango kaza ya kalli kansa kaza ga abin ya bar kuma ya gagara barwa abu ya gagara barwa to akwai nan to wani lokaci duk an ta ko kuka wani wuce tunan tuna hannun ya ce zai je da awon ya kalli rayuwarsa sai yi kuka sai kuka to za ka ishe ko abin na tsaye in yana kwance yana bacci wata rasa ga ya farka da kuka wa minhum cikin su akwai manya garibu alaihi khawful istidraj bin ni'am tsoron istidraj bin ni'am sai ka ga Allah ya kwanta wa mutum abubuwa to wannan ni'ima da Allah ya kwanta wa mutum fila ma istijaraje ne ya gama ɓata wa Allah ne Allah kwanta maka wannan ni'ima ba ni'ima ni'imomin nau'i nau'i ne abin da za ta ce ni'ima ya kanta ni'ima ce Zaune ya ɗauki ko lokaci lafiyan shi lau ba dole ne wannan lafiya wani kogin Allah ya ga wani nemi ne ba jila ma kyale shi aka yi ci kayan ka gaba daya ita za ka wannan kwanto mutum ne wannan ne ko kwanto wa mutum riba ko kwanto wa mutum ci gaban aiki sai ka duk inda ka nufa kawai tafiya wata yake tafiya wata yake har sai dinga ganin tsokancin wancan ya aka kasa zuba sai ma komai ba ba kama da iya bane ba kuma a ranar kiyama ma isa zai waje ba ka da rabo a lahira ne ya samu ta ka tafiya ki ka tafiya to dole akwai tsoron ku zakar tafi rayuwar ka ne tam a ga muku ni ji abin da ke wani hatta ban kai martaban da za ka zauna a ce kana ka ɗauki kaza kana tsoron ka bi ka bi ka bi ka bi ka bi ka je ka dawo a ka ɗauki kaza yadda za ka kwashe da shi ka ɗauki rayuwa mu ta mafi yawan mu dai kada mu da kai na josafu ce eh, kara zube ne muke tafiya kamar kara zube shi ne dai a ce maka ah, kafuwancin rabar ɗan kafuwa aka saya ya zuba kuɗin a saya ya ruba kuɗin an zai tashi kyauta ya ɗauka ya bayar ya ɗauka ya bayar in wani bukata ta zo ki sayi ungo da an ana neman ka ka ɗauka ka bayar lokaci kai ka rufe shago gobe na ka dawo jibi ma ka dawo in kaya ka baya ƙara ka je ka sayo a kasuwa ka ruba in ma kaya ƙara ka zai ka sayo kasuwa ka ruba kana ta yin haka ina ga ƙarshe kafin shekara ta in ba ka ba sai ka ga kusan kudin da za ka je ka faro kayan kanasa eh? ko adam da littafi eh jiza ku dai za ku za ka ci gaba da zama wannan hakika ko a rayuwa ka za ta zage ba kazin mala adam aka ce a addinin mu muna jirafu kana gani za mu je mu samu alaƙa ta inda wannan motion na duniya ya gagara samuwa in kawai rayu a wannan motion na duniya rayuwar jozaku to za ka ga jozaku ma'aikaci ne na gwamnati sai ka kai karbo alwashin ka ya tafi ba wannan kyauta idan sai na ba kyauta isa ka bar sauran ya ajiye wata bukata ya rubuta ta yi ne ne mai sensa ana nan ana nan shekara ɗaya biyu uku rana ɗaya aka bayar da albashi ba da alfin da ya sa kansa ko me yasa ke ba ku ita kudi ne zai a kai kaza a tsaya wa iyali kaza a tsaya wa ƴaƴa kaza a tsaya mai da kaza abokan arziki ya eh, kaza inda iyaye ba a je a yi musu kaza a yi musu kaza abokan arziki ma shi wannan a ba shi kaza yana nan zaune zai za ku shekara da shekara biyu shekara can ƙarshen ran da zai ga aiki to ko an fassara an dunkula an ba shi ilimin da ake karanci a da ƙarshen kasa ba su wata inda ya saba da rayuwar jizon tumalan mutum ya je a duniya bai duniya rayuwar jizon nan ma ba gane ba sarar kana gar kana kallon ma ne ka ci zai kallo dan kafa ne yake rayuwar jizanku manomi ne yake rayuwar jizanku makiyayi ne yake rayuwar jizanku ma ne ya kace a a mai sana'a ne sana'a ka jizanku ya raye kawai in an samu kuɗi zai ci gaba da harkokin sai to za ka ga yayin mummunan karshe a duniya to ne kuma a lahira a addini ya zama mutum na jizaku in addini ya samu ya yi in bai samu ba ta harkoki in ne da ya samu a yi to haka mutum ke rayuwa ازاي ده يضاف ولا شيء ممكن اذا جاء الاعراب قال استدراجي ومنهم من يجلب عليه خوف الاستدراج بالنعم نقصكم عن خوف الميل عن الاستقامة كل بوضع وانجا استقامة ومن هيا زوانا فين ذاك المنبوب ومكرونا مرتبا بالله domin misali ake ma kullum kana nan kullum kana nan kullum kana nan ran da baka zo ba a jikin to wannan kaga ba kai martaba mai hankali ba in misali mutum da ya kai martaba ina da hankali yau yana nan gobe yana nan sai aka samu wata rana bai samu kansa ba zai yi bakin cikin wannan rana wannan ya zan kai matsayin ya wuce idan kasa wannan ko idan wal na da tsoro kai to Allah ya nuna da wannan nuna ma alama mai yiwa ran da zaka mutu ran kana daidai kullum za ka samu sallah kullum za ka samu sallah ka samu ba to ya kai matsalar kai kan rashin samun jan'in ka wannan yana nuna kila da wuya ka ci da rayuwa ne kana samun sahun farko sai ka samu yau ba ka samu ba ya kamata kai kan rashin wannan kila ba ka da rabu kana samun kabbar harama ya aka koma ba ka samun kabbar harama wannan akwai ban tsoro a kanka la Allah ba ka da rabo sai akwai alama duniyar ka kamar wutar nefa tana kaɗan tana kaɗan tana kaɗan tana kaɗan tana kaɗan duk wutar da aka yi mata irin wannan ɗaukewa da dama sai mu ga ƙarshen ta wani abu ne ya lalace da wuya ta dawo da wuri ba irin wutar ta ɗauke falau falau da ga da ga yanzu za ka ta dawo amma wancan sai irin wancan ɗaukewa lalla wani abu ne sai mutum na baya na baya na baya hatta masu kai ka mutum in ka samu kanka istiqama bayan ka gode wa Allah ka tsare kun Allah Allah isa gobe ma Allah isa ba'i ma Allah ka sa ya tsere min har abada ko sallah kai ka gama ka zama ka yi ba ba ba za ka gode wa Allah ka je ta Allah ka fatin an jima don wancan ma Allah ka sa an jima mala sai ka tsinci kankara nan daban sai accident an yi kwato ina da zabo akwai tashi hankali da zaune biyu ne ya kai wannan martaba to haka dai kowa da abin da yake sawa ga abubuwan ban tsoron ga sunan farkatai da wannan ala su dole tambihi ne shine khawful maili anil istiqamati wa minhum man yaglibu ala uh, alaihi khawfu su'il khatima akwai wanda tsoron mummunan saboda mummunan cika akwai haɗari kaga ne ma ya ce a roƙi Allah cikin hudu da yake bayan sallah mutum roƙi Allah akwai su'ul khatima nema um, wasu almasir sai almasir sai zuwa kafima ai wa ana min hada wanda yake dukkan wannan khawfu sabati tsoron wani abu da ya riga ya gaba tsoron ko an riga an damɗe cikin wa'anda aka damɓa aka ce wa'annan wuta za su tunda an ɗabi wa'annan an ce wa'annan aljanna ne ba abun da wa'annan da aka ɗiba sauran wuta ba su mutum da kayan aiki ba yanzu ya ta'awili da za ka yi wa kanka ta yi da ka dawo in ka dawo karo karo na za ka yi an da kanka fashe shi ta yi sai ka tashi ka fara dole ita ta Allah muna ma tsaron ka daga mummunan cikawa hakan sai ya Allah ko ka samu cikin wa'ancan kai ne iko ne kai kafa kana da ikon ko mu kamar shi san wurin tafi sanda kai ala kulli shay'in qadirun ya akan kana da iko akan komai shi isa kaga a wannan ce wannan zamanin da muke ciki ko kuma duk zamanin da za mu shiga za a dinga yanta mutane watannin da za a shiga kila mutum Allah ya rubuta ɗan wuta ne yana ta gararan bakwa ɗan wuta to amma yin sa cikin wannan watan watan ramadana ne zuba Allah ya ɗauke sunansa daga can ya maishe shi cikin 'yan aljanu na iko na kan haka kullum akwai waɗanda za a yanka ranar lailatul kadari za a nunka cikin da aka yi za a ɗiba a duniya cikin bayan Allah ma ta biyu bayan Allah masu bauta ga kuma wanda za su canke ci wani abu wanda kila ba abun nan ne ba ita wannan gafara ta Allah wani lokaci abinci kana iya kace abinci ta abinci Allah na gafara saboda ta takawakka da iri ikhlasin ta ba wai kawai cin abinci ne ordinary kana ya kaje cin abinci ka cin abinci kai ta kuka kawai kana kuka ka abinci ba abu ne da zai ba kawai his ba ko hissi ne ake ce masa abin da zai shi ma kana wani? yana iya daukan abinci ka wani imani na rububiyya ya zama maka أأنتم تهرسونه أم نحمل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون كأوكي مسرى يوم مسرى تقول توم أتبقى تنكوه كنوما تقولي يهود قولة دشيرة كدام بيجد مسرى تقول سبونا كشي جبات أدنيا جبات أدنيا ودقون لا كنا قوة ودقون لا كمر مشي na murmushi a maka an yi kaza yau ga shi wannan za ka sai kuma Allah ya fashe zai maka amfani da za ka famu kisa ce ka nika shi laushi ka ciki da ba zai ba ka abin da ba farma zai ba ka ban da wannan ka dawo ka duba ainihin da abin da aka haka sannan ka dubi yadda aka samar da shi ana an ba sababin al-ma'a sun mashi ƙasar al'arba shakka حتى كي تعقلوا هذا تصاروا هي والإيمان يدوما أعنتم عدلتموه من المظلمين عشان تأكيلا ككل ولون حتى صدق يا الله يمدح يعني كيف بسم الله فقام كي الحمد لله عليك الحمد لله عند ذاك الباقي الحمد لله يبا يلا الحمد لله هناك بدفترين ba da hake zo ba da hudurin kalbi ya zo farko da ƙarshen ka irin wannan ka samu Allah ya masa gafara ka yi sallah baka samu gafara ta wajen sallah ba dole ne kai ko ka samu ko baka samu ta wannan Allah ya tausa ba ce ya kan gafar sama ta ramadanan ka sana za su kila ta wajen buɗa ba ke kila ta wajen kaza kila ta wajen kaza kila ta wajen sallah kila ne wajen menene hakan nan kila ta sallah a samu kuma ina tsoron sadika ko an shi a kan Allah mai ta mai canza sunan ya mai shi inda ya maishe shi sai dai ko an canza ba ka sani ba da manzon Allah na nan shi ne zai zaka labari an canza ya sunan ka na wuri kaza labari ya zo min an ce in gaya maka albishirinka an kuka tsaye ka tashi da cikin layi kaza kuma duk lahirin duk wa'inda suka samu irin wannan ka an shi ba yayi kaza in da ka saka shi da aka ce an ba su aljannan nan gari da sun fi kowa ibada daga baya ba wai ka da zukatun kamar irin su zukatun muke aka ce ka dan aljanna ne zaka sheka ya kan a lokacin ka fi kowa tsoro inda komai zai yawo kuwa wanda ke da ikon baka wannan yana da ikon fasawa أن لا يسأل عما يفعل تصير لك أن أقول عندك خوف وصل بك كان فارس لأن الخاتمة فرق صادقة يمني وانا وزن سكا وانا وانا يتقل لي نعم اللي رجايا يقول في الوزن عمل عمل عالم جنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا بها mushkila ta uku wallahu ta'ala yarfa man yasha min wa wasilati Allah na tsaga wanda ya dama ba tare da tsani ba ba tare da wani ya sa baki ba tare da wani tsani ba fa'alu lima yuri wa ya ba man yasha'u min ghairi wasila yana kaskanta wanda ga dama ba tare da wahila ba la ya tsalo amma ya fani to dole mutum ya kwana ya tashi sai ci gaba da tsoron Allah illa wannan shauku ne a raja'un gefe idan da mutum zai fahimci irin wannan ya masa fahimta ta hakika da wuya ya asu da shi mutum ba bayyana kawai fa in ka ya tashi kai bauta Allah zai iya yin bauta Allah kafin ta ya na kafa kafa wa'annan irin wa'annan wanda ya kawo wannan martaban shi ke bukata a barbaɗa masa a yayyafa masa haraja don ya iya samun kuzarin da zai yi motsi a kafar shi maka da Allah tsarin haya shi هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في الدار ولا أبالي وإن أن الجنة بارو على لا الجنة وإن شيء نوم وكذا حديث من الأساس إلا كبير ومن إلى الخائفين دجتكي ما سكر الله من يخاف سكرات الموت وشدته يقول وندا إكيزين صورا مغاما غادين مطوع وشدته فهو إلا لدروس لسكر جاء عدد الله يا رسكا ummuna ummuna ta ce tun da na ga yadda ba Allah nan ya ce ka na tafi ce kai mutuwa akwai wuya duk maganar da za a gaya maka wanda shi ka fi nasu ce masu ce zai ka na da annashi ma na tara ma ta yi waɗanda aka turo su koya mana sai da suka ɗanɗana ta suka zo suka gaya mana kwatankwacin annabi in musa na cewa kwatankwacin mutuwa kamar a fiye mutum dare fiye mutum ku dare zai yi wuya a fiye mutum dare a ta ci gaba da fiye shi har ransa ya fita kuma fiyewa wanda ya ta kashe mutum kai tsaye za yi daɗe bai mutu ba sai dai zai su ne kila ya su ne ya farka ya kama ana zan ba gama ba ya sa ake shiga da sake fita ana cewa kamar haka wani na cewa yadda kasan a ce maka marafi ne mai kayoyi a rufe a a sa mutum irin a kwano ɗin kuma yadda mu ya gokan yi sa allurai kallon kallon su zaɓo da ba shi ka ko kaga inda kila ko aka sa dabba a inji da ba a nuna mana na mutane amma na nuna mana na dabbobi ka ga dabba a ciki inji na gurza kai yi daga irin injin kan gidan nan ba yana da wuce kwasu ko ba wannan kama na ana ta ta ta ta yana taɓa rage da to haka za a gani injin nan na farza dabba ya fara fatan tana kuka isa ke dawowa isa ke dawowa a haka har yin narkar da ita da kacin da mai kasa narke kuma kamar tumatiri in kan da aka daga mutuwa ta kama da irin masu ba da labarin mutuwa suna ba da labarin haɗarin da ke ciki daga cikin bala'o'i a duniya mutum mai da sai ya faru ya za a ce idan mutum ya mutu ba shi tattara kuka ba kan aka wa kuka da su ba ce guda biyu ko guda uku ya ganta zai ga mutuwa ya ganta zai ɗanɗane mutu ya ɗanɗane shi ya gama yanzu kai da mutuwa tana da wa'azaba mutuwa tana da wahala ta wani zai dinga lissafin mutuwar nan to shi ne kan yi yawa tare da shi au su'alu munkar wa nakir ko tambayoyin munkar wa nakir muna kallo a duniya akwai da aka rufe su za a yi musu tambayoyi kafin rana ta zo su mutu ku ana ajiye mutu gwamnatin an yi wanda an rufe su kawai tambayi za a yi musu ballanta ta nama ga lauyoyi ga menene ga dokar kafin wanda aka ce da yau ba a kashe mutum ba kuma menene ya yi ko kisan kan maye da tun da ke ina hannu za a kashe shi waye waye waye duka ku kamar ka zama tun zuwa fafe sai ka tara a sai ma ya mutu tambaya kawai ta mutum dan uwanka dan uwan nan naka ina iya fa'a mutum nawa daga kurkuku aka kwakwarsa aka ba shi shugaban a nan da an taɓa yi ku yana kulle a kurkuku a kashe ya zo su kai biyu mulki suka da kawai da kake son kuma shugaban ƙasar to wancan ko dama ba ma tunanin ka kawai ba ka da wasu yaran da za su karɓe ka ba ka da wasu manyan da za su karɓe ka amma lanta mutum nan na kabari fa akwai aiki kuma kullum ba a fata mutum ya shiga kin Allah ta fara mu gaba daya amma wanda ya shiga kin in da kai masa tabbari ya fata ya kamata ya tuna Allah ko kuma karamin tambaya jarrabawa wannan jarrabawa da aka kake ita ma tana da dan daga hankali kasan in dai mutum na da zuciya yana gudu ake wa da ware bai ba. بالشر دغري لزبايا يكفي أمامها إذا ما ظهر هنا من زماني بدماني بدمانا كان أبو الشرميني بنروا كبارن تكنا نرضى جسماني كوي نسي أبو نرافي نجاوا نجاوا كل ده ما كان بنا نيك هذا كافي سوسا ونيك كتكتب idan ka ci jarrabawa kana iya faɗi abin da ka shi ne aka kafan yi amma ba ka iya ci ba kai ba komai ne ba kuma na akwai jaraba a gaba kuma sai mutum ya ce zai durfafi wannan intabiyu na kamarin nan ba ɗan adam ba ne ba zai yi mala'iku zai za su yi to kuma mun yi inda intabiyu a akwai da dai yau azabin kabari ko kuma ci gaba da azaban kabari don azaban kabari da samu shi wannan interview daban sai an gama interview ne sakamakon ne zai zama alama an ne za a ce to shi kenan yanzu an gane ga halinka da ko masa shimfiɗa a gidan jahannama ha masu wayarin ko wayarin ɗin eh, yasinsa daga jahannama nan ina waɗanda za a haɗa shi da su a ɗebo su kaza a ɗebo su kaza haka za ka dinga ganin su mutanawwi'a mutabayina duk wannan shi ne ake ce masa azabar kabari tambayan kabarin daban azabar kabarin daban kowa duniya yana yin misali a ce maka kaga kurkuku daban ai bincike da za a kanka wanda an kama mutum hannun wasu yan sanda su gano kai ne kirkire ko mutumin banza ne a kafin wurin tambaya na zuwa abin da hali yayi tambaya ce mutanawwi'a mutabayila ba mai fatan zuwa wurin tambayar nan ko ma mai za su ba ta dafa ba ba ta to wannan ta mala'iku ce to waje su tantance waye kai kuma za ka ka an kama mutum a kan ana tuhumtar sa ke jinafin kasan ko aka tafi da to an tafi da ke can yana ce ni fa ba shi ne ba dana mu je can ka gaya mana kai shi ne ko kai ba shi ne ba ya za mu gane mu je can tukun yanzu ya shiru mu je can daga can tukun an gama sun da za su yi hukunci ba sakamako in suka gama binciken su suka gama su ne za su gabatar da kai inda za su gabatar da kai da wa ma daga can kila wasu da ke a dawo da kana ana baka hakuri ka yi hakuri hali ne na yi. mu gobe da kama da haka nan mu yanzu mun tabbatar da ba kai ne ba wasu har gida ta ka to bayan tambayar nan na kabari shi kuma shi kuma ba yaya yake yaya yake sai dai abin da muka karanta wani wanda ije ya dawo da zai ba mu labari da abin da ke akwai ba wannan azabul kabar wa minhum akwai daga cikin sun mutane wasu bayin Allah man ya kafu haibatal kofi bayna yadayi Allah kai dai tsayawa a gaban Allah yawon mutum zai zo ya tsaya gaban Allah su yi magana baki da baki sannan ka duba Allah nan ya san komai ya alamu hatta kha'inatal a'yun wa ma tafi sudur mutum zai zo ya tsaya a gaban Allah ya yi bayani a yi masa tambaya da arzikin Allah mutum ya ya ya kuma da kunya mutum bai iya buwa mana ya za a kwashi akwai wanda tunaninsa ya kan cewa ta nan sai ka ga tsoron ya kai masa wata martaba wal khawfu min al tsoron bibiyan daya bayan daya تقول والعبور على الصراط فلك جدد من في جهنم جيب تبرو ما تعرف سالي جيبك بدني كنا ما تنين يقوم داكي سنكم أبو يتغو يشويو على تعبا تعبا تعبا تعبا تعبا تعبا تعبا تعبا تعبا تعبا تعبا تعبا تعبا تعبا تعبا تعبا namiji ma ya suke kwashewa don ya akwai wanda aka ce masa tsallaka ta mun ba ba a rama na igina ce duma tsallaka mun ba sa ba wani sai ya mutu ana kuma ya ya sake igiyar a ce a sama da igiyar ka je wani ɗan sama ta karshe ka auna a tsaunar murtukekin igiyar ta kana cikin tafiyar ka tana yanzu dai ta tsinki. yanzu dai ka tsinke karshen tsoro ya saka maka da kanka ya ta amma nan ai ba a kan sai ba ta tafiya Allah ka iya san irin lokacin da za a sha zama shi wai ta kwada kowa wa in minkum yanzu babu wani abu yadda za a yi wani aiki da zan yi tsinci kaina na Allah ke su babu shi yanzu babu wata sadaka da zan ɗauka in ba da ni in samu tsallakewa babu wani wanka bayan ma zai bai kanta annaba masu sun da taka idan kai sadaka an karɓa ko ba karɓa ba la labudda mutum yana cikin horo to yanzu yaya za a yi wannan yaya za a yi wannan shi na sai wanda ya je kila so ta shi zai fi sanin haɗarin sirati kuma yi je can ba ta hanyar gata ba ba kuɗi ya riya ba tunda in ka zo da ka komai ma za a yi ma ta ce mara ka za ka je to tunaninsa ya kwana ya tashi lissafin da yi lissafin tsarnake siratin nan kuma in ba sa ga na gaya muku tsoron allah da mutum ke zafi ne ko tara muke gaba da muna tsoron Allah muna dunkulewa ne gaba da mu muna neman rahman Allah daga nan ta na yi na yi in wani abin ya wa ruwa da ya bin hatta da mun da kasa ba bai aida da shi ko da kin mun kaje shi kamar yadda kila wasu suke tana yake ke wata ko kana sauri yanke ka fi sauran yan uwan ka sa baka labari dan Allah za ka uwan ka yake fato da abin da yake fato ilimin ka samu zai iya harbar ka sai ka zani ka albarkacin ka ina ka hato ya aka yi wani ka zama ka kayan ka ga mutane yan uwan ka suna aikata ku kasa ta aikata shi ka tashi ka samu iyalanka na ta aikata abu na ta aikata kai ma ƙarfin ya ga kashi da zama aikata sun ta ya aiki da wani abu ne daga Allah to ke sai ka san bai da tushe bai da tushe a kai kamar hadiri ne ka san aka ce ma da hadiri ya tsaro a zuciya kama ka san bai wuce kaga bai tausa ya yi ruwan dole yaushe zai tsaya mu wuce eh, tsakanin yake to wannan wannan samun ta matsala rayuwar na akwai matsala akwai wanda shi tunaninsa al'uburu ala sarar wal khawfi min na nar ta tsoron wuta da yake ta wutar na ba ya kuka kada inna ala ihda al-qawam wa awanuwa da kayan tashin hankalin da ke cikin wutan awahir ma'anar nan wani kawai tunani da zai ya duba ya duba ce yanzu an hana ni shiga aljanna ya zai ko kana cikin karatun aljanna abin ya ma daɗi abin ya dake ka yadda abin da aka tada sai ka tuno ke labata suke kai ya kakin ta wannan karatu to nan ma ka ga duk tunanin ka zai damu duk tunanin ka zai rufe awala hijabi anillahi subhanahu wa ta'ala ko a kare mutum daga Allah ka da ko a duniya eh ya mutum da dan uwanka da zaka je wannan sai ba za ka zai shi ba sai ko ba za ka ji daɗi ba a ce kana da dan uwa gwamna ko dan waje ke na yanzu ya shiga ya zuba ya fita ban zuba razzulin shi ba shi da gobe ma sa da wasu a ashi gaba da kwata kwata kai kun gama kwatawa kawai ba za ka gan shi to nan da ake Allah ya ce mutum ba zai gan shi ba wujuhun yawma idin arrabbihim kwata kwata ba za ku ga Allah ba a ganin na rahama na samu rama babu to mutum kai ka ga bai san shi yayin haikewa in da aka ce mutum da zai ga kaga ai shi kenan alaka ce da kullu hadhihi al-asbab duk waɗannan hanyoyi makruha fi anfusiha makufa su karan ba abu a wuƙi amani sannan ainihin abin tsoro فعلاها وشك في جلمة لمن تدبرها كذا رتبة خوف الحجاب يا الله هذا في جاب من ذا قال يا تقول وهو خوف العارفين هي إذا كان خوف بعثيمة الناس آه، يا يا تدبر يا يا حجاب من ذا كي ko ya taɓa shiga wani hijabi irin da duniya mutane duk sun zo har ka ga wurin ɗin su mutane an ba su kai an nuna ka an ce kai kauta mama kabala dalika hausar kafiri na wanda yake kafin wannan na masu gudun duniya ne na ainihin al'adu dina. haka za a bashi wannan